alamu kaifa hiya ghairil ladhi ahata bi kulle shay'in ilma in ba Allah ba wane ne ya san yadda suke wa kulle kulli shay'in adada Allah da ya san adadin komai in ba shi ba ba wanda ya san yadda wannan hijabin yake Fafiha za a idan, mala yace wannan har wa yau hadisi dalilun ala annahu inu min khalqihi cewa Allah ya yi nesa daga halittun shi domin da aka ce wannan ainihin wato hijabi ya sha makance shi tsakanin shi da mai tsakanin shi da halittun shi al'arshi halittar shi ce ko ba halittar shi ba kun fara magana da na faɗa ran nan kamar kuka ɗan soko abin nan ku yi tunanin cewa ah, wato wasu da ashe yadda suka fahimta subhanallah Allah yana zaune a kan al'arshi ne she na ce a'a to kafin Allah ya halicci al'arshin a me yake kenan yana sama ne don haka kalmar da ta dace a Hausa ai amfani da ita ce a ce burbushe ko birbishi burbushe shine sama da kaza ba a kan kaza din ba ita al'arshi ita ce take sama da dukkan halittun Allah to shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana sama da ita ba a kanta ba kenan ko da hausa mun ce a kanta ba muna nufin a kanta ya lasakantu ba ya zauna a kanta Allah ya fi ƙarfin ya wadatu daga al'arshi. akwai hijabi tsakanin shi shi kanshi da al'arshin don ita ma al'arshin halitta ce kuma an ce da zai cire wannan hijabi da dukkan inda hasken ganin shi ya kai da wannan ainihin halittu sun babbake daga ciki har da al'arshi da kursi din kenan kenan yanzu me ake nema da kai a wannan maukifin imani da yadda da sallamawa don haka sai malam ya ce muhtajabun anhum Allah ya sha maka kanshi da su la yastati'u jibril ma'a ƙurbihi ilaihi addunuwa tilkal hujub hatta mala'ika jibril duk da karfin shi jama'a baya iya kusanta waɗannan shamaki ma mala'ika jibril ma baya iya kusanta mala ya ce fatawa ka duba fatawa ta ibnu taimiya mujallar na shida shafi na goma zuwa na sha ɗaya allahu akbar jama'a kun ji wannan na'am to wane ne ke da tambaya na'am na'am na'am na'am <coughs> wato yana tambayar wasu hadisai ne guda biyu waɗanda yake ganin kamar sun ɗan samun mishi da karo a cikin tunanin shi ga wannan hadisi yana cewa ayyukan da bayi suka yi a ma'ana allah kasabta yini da dare ayyukan da bayi suka yi da rana sai allah maɗaukakin sarki ya sa a kai mishi kafin dare ya yi na dare sai a tattara a kai kafin rana ta yi to kuma ga hadisi sahihi cikin bukhari ya ce ana tattara ayyuka rana alhamis da ranar litinin na fata an gane sai a tattara sai kuma a gafarta wa bawa waɗannan hadisan ba su da saɓani ko kaɗan a tsakanin junansu domin wancan yana bayyana kai ayyukan ne a kowane lokaci da aka aikata su sannan kuma a ƙarshen mako ko a cikin mako akwai rana da ake tattara ayyukan da bawaye a wannan mako sai a tattara su a jimillance sai a kai su a can kuma an kai su daban-daban ne kamar yadda idan kana da mai gida a ofis sai ce kullum ka rinka zuwa kana ainihin sa hannu a rijista don ta tabbatar da ka zo sannan sai kuma ya ce ƙarshen wata yana so ya sami jimillar zuwanka guda nawa ne ai yana da ɓangarorin waɗannan bayanai amma kuma yana son su majmu'a to wannan na yi mana kwatance ne ba don ainihin al'amarin Allah ana iya kwatanta ba sai don ina son in kusantar muku da ainihin fahimtar abu Allah ya taimaka wa alaikum salam tsakanin kursi da al'arsh wannan ba a faɗi adadin ba tsakanin kursi da ruwa tsakanin kursi da ruwa shine tafiya shekara 500 to shi al'arshin na saman ruwan to ba faɗi adadin tafiyar da ke wannan tazarar ba na'am eh to ɗorawar ma kaka fahimci ɗorawa ta mulasaka shine na ce mana irin wannan wurin akan kai yanayin da ba za ka iya kwatanta abun ba sai dai sallamawa cewa kursi wurin da Allah ke aza kafa shi ne shin yana nufin yana aza kafa shi kursi tana ɗauke da kafa Allah tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga zati da siffofin Allah daga wata halitta ta iya istiklalin shi ta iya ɗaukan shi amma abin da ake so waɗannan wasu matsaye ne waɗanda aka kai waɗanda muke cewa salaf suna imani da duk abin da ya zo ba sa ƙaryatawa ba sa ta'awili sannan ba sa fawwalawa su ce a to ka a ce Allah yana ɗora ƙafa shi akan kursi a a za su faɗi kamar yadda ya zo to amma yaya ɗora ƙafa yake to anan ne sai su fawwala don haka salaf suna tafwidi ne akan wajen kaifiya ba akan aslul wasfi ba Allah yana da fuska salaf sai su ce eh Allah yana da fuska yaya fuska take sai su ce mun fawwala wa Allah shi ya san yadda take amma tun farko ba za su ce a'a al'amarin fuska ko ba fuska ba mun fawwala ba ma cewa komai a'a salaf suna faɗi kamar yadda Allah ya faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma wajen kaifanta yadda al'amarin yake anan ne sai su fawwala Allah ya taimaka to shine sai yake cewa sun maƙala babul imani bil hujubi sannan sai ibnu abi zamani ne ya ce babin da ke imani da shamakin da ke tsakanin allah da bayi ƙala ibnu abi zamani ya ce wa min ƙauli ahli sunna na daga cikin akidar da ahli sunna suke faɗi da baki annallaha ba'inun min khalqihi allah yana nesa daga halittun shi yahtajibu anhum bil hujub allah na shamakance kanshi da wasu shamakai fata'ala amma ya zalimu na uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da azzalumai suke faɗi suna dangantawa gare shi ɗaukaka babba kaburat kalimatan ta min afwahihim wannan kalma da ke fitowa daga bakin kafirai ta yi girma ta yi muni in ya na illa kaziba ba abin da suke faɗi sai karya wato duk wanda ya ce Allah bai nesa daga halittun shi ba Wa Allah yana tare da halittun shi da zatin shi to wannan yayi ƙarya kuma ƙaryar nan ta yi muni da take fitowa daga bakin su wa zakara asaran fil hujubi sannan sai ambaci hadisai ko kuma asarai waɗanda suka zo game da shamakin Allah madaukakin sarki har yau fa ibnu taymiya yana cika alƙawarin shi ne ina son ka gane ibnu taymiya was an academic scholar ibnu taymiya academician ne ba dan harbati mati bane a yadda ya faɗi yadda yake yin hakan yake yin dama ya ce zai gama kawo ayoyin da hadisai sannan sai zo ya fara kawo maganganun malamai yane kawo littattafansu har yanzu akan haka yake fa har yanzu akan wannan ka'idar yake kaka ɗauka ya saki layin shi sun makala sannan sai ibnu abi zamanin ya ce fi babil imani bin nuzuli game da babin da ke bayani akan imani da saukar allah maɗaukakin sarki a nan ma malam ya tsawaita bayanai kwarai da gaske a cikin wannan ainihin ta'aliki da sharhi nashi a inda ya tabbatar da gaskiyar magana akan allah maɗaukakin sarki na sauka ƙarshen kowane dare manya-manyan malamai da so gabata irin su darimi irin su dara kutuni sun rubuta littafai sun kawo babuka game da haka wato sharhohi ne masu tsawo daga ciki har ya kawo littafin sharhu hadisin nuzul na Ibnu taimiyya wanda wannan littafin ibnu taimiyya ya yi shi ne don ya sharhin hadisin sannan ya amsa wasu itiradat waɗanda aka kawo game da aƙida game da scientific approach misali idan an ce allah na sauka a ƙarshen dare sanda ya rage ɗaya bisa uku to a wata riwaya an ce sanda ya rage biyu bisa uku a wata riwaya an ce sanda ya rage eh, ɗaya bisa uku can ko nan kuma sanda ya rage biyu bisa uku to ƙarshen wanne dare domin ƙarshen daren saudi arabia in ya zama ƙarfe biyu na dare a daidai wannan lokaci shine ƙarfe sha biyu na dare a nigeria da niger da ga da senegal a daidai wannan lokaci kuma shine ainihin karfe hudu na asuba a pakistan da iran da afghanistan a daidai wannan lokacin kuma kusan karfe hudu ne na asubahi a america a karfe hudu ne na la'asar afuwan, karfe hudu na la'asar a america to yanzu wacce asubahin na haka 'yan bidiya sai suka yi amfani da waɗannan itiradat imma aqadiyya wa imma ilmiya ko dai waɗannan matsaloli na ilimi na kimiyya ko kuma matsaloli na aƙida ko kuma na falsafanci na ɓata to ibn taimiyya di ya biya ba da ansa a kansu sharhu hadisin nuzul littafin yana nan a cikin majmu'ul fatawa sannan kuma yana nan mustaqil an ware shi an yi tahqiqin shi waɗannan littattafan in ka karanta su za ka ga gamsasshen bayanai a nan ne za ka ga asalin ilimin agogo yadda za ga ibn taimiyya yana lissafin agogo a lokacin babu wannan na'ura da ake kiranta agogo amma dama agogo ilimi ne wanda ya fita a tsakanin me a tsakanin ilimin maths da dukkan fannoni mathematics ka ɗauki algorithm algebra sannan physics ta wannan hanyar ilimin ne jama'a suka fitar da agogon gmt da suka fitar da agogon gmt yau shekara biyar sai suka gane agogon gmt da aka fita a duniya shirme ne jama'a domin inda suka ɗauka tsakiyar duniya sai suka gano ba nan ne tsakiyar duniyar ba don haka tun daga nan lissafin ka iya lissafin compass ana son ka saro daga tsaki an kaje ka saro daga gefe duk sauran lissafin da kai kuskure ne misali tela ne na je wurin shi nake so ya dinka min wando daga ina zai fara gwada ni daga kwankwaso na kugu maɗaurin wando da ya je sai gwada wandan daga gwiwata zuwa idan kafa ya je ko wandan in na sa wandan iya cinye zai tsaya ba zai rufe gwiwata ba haka ne ko ba haka ba don haka lissafin da suka yi sai suka je suna yin shi daga inda suka ɗauka tsakiyar duniya sai daga baya da suka zo suka yi bincike with all objectiveness ma'ana suka sanya suka cire son zuciya suka sanya adalci sai suka gano makka makkan kuma saitin tsakiya nan ne tsakiyar duniya don haka agogon gmt ya kamata ya koma agogon saudi arabia ne amma yanzu kun ga agogon gmt shine minus one hour daga yadda najeriya take yanzu nan najeriya yanzu karfe nawa yanzu karfe goma yanzu da muke magana to agogon gmt yanzu tara kenan da minti goma don haka yanzu ghana suna kan gmt ne na wancan shirme ghana akan wancan shirman yanzu a kan yanzu karfe tara kana da aboki a Ghana yanzu ka buga mai zai ce karfe tara to kasar Ghana a cikin wannan lissafin ta fado daidai saitin zaren da zare ake lissafi ko ka ce layi daidai kan layin da ta fado daidai kan gmt ta fado don haka yanzu agogonsu karfe tara ne sai aka ce to nan ne gmt to haka za ga tashoshin da suke da alaƙa da musulunci da larabci kamar aljazira da makamantansu sai ka ji sun ce agogon makka ko agogon kudus duk rashin adalcin ka nan ne daidai da gmt to amma abin ya yi musu ciwo abin ya yi musu zafi a ce makka ita ce nan ne daidai da gmt to shine sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq a kwana a tashi sai sun gano gaskiya ya rage musu ko su bi ko ba su bi ba wallahi al'azim ina gaya muku kwanciya da musulmi suka yi da miƙewar da kafirai suka shi ya jawo haka to amma da yake kimiyya da fasaha abu ne wanda yake ba za ka iya canza shi ba ba tsubbu ba ne ba bugun ƙasa ba ne ba duba ba ne abubuwa ne na haƙa'iq idan ka zo ka gwada tsawon teburin nan ya baka inci 47 duk wanda ya zo ya gwada a duniya haka zai bashi duk wanda ya gano inci 57 shirme ya yi ko kuma kai kayi shirme amma ba zai yi duka su zama daidai ba wannan shi ne bayani allah maɗaukakin sarki ya taimaka sun maƙala fi babin imani bin da kuma ya zo babin imani da saukar Allah ƙala sai ya ce wa min ƙauli ahli sunna na daga cikin magana da ahli sunna suke fadi a babin aƙida cewa suke inna Allah yanzilu ila sama'i duniya Allah na sauka zuwa saman duniya wa yu'minuna bidhalika min gairi an yahuddu fihi hadda ahli sunna sun yi imani da haka ba tare da suna yi wa Allah wani haddi dangane da saukar ba ba sa cewa ga yadda yake sauka wa zakar alhaditha min tariqi malikin wa ghairihi ibnu abi zamanin ya ambaci hadisin da ya ruwaito shi ta hanyar imam malik da kuma ta hanyar wasu malamai ila an kala hayyace wa akhbarana wahab an ibn waddah al-imam wahab ya ba mu labarin da ya karbo daga ibn waddah an abi zuhair ibn abbad an zuhair ibn abbadin daga zuhairu ɗan abbad kala ya ce man adraktu min al-mashayikh malik wa sufyan al-thawri wa fudayl ibn iyad wa isa wa ibn al-mubarak wa waki' kanu yaquluna an-nuzulu haqqun yace malaman da na riska daga cikin ainihin limamai daga cikinsu akwai imamu malik akwai imamu sufyan al-thawri da fudayl dan iyad da isa da abdullahi dan mubarak da wake sun kasance suna cewa saukar allah daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane dare gaskiya ne qala ibn waddah wato bari ku ji jama'a hatta tambayoyin nan da aka gangaro da su su kansu gangaro da tambayoyin bidi'a ne cewa to idan allah ya sauka a sama daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya to yanzu kenan sama ta bakwai wani hali take ciki yanzu ba kowa kenan wannan tambayar ma bid'a ce amma ahli suna suna da amsa tafa amma ita tambayar bid'a ce abin da sa wannan tambayar bata zo a wurin salaf ba da annabi ya gaya musu amincewa su kai, domin asali 'yan bid'a sun kasa gane wani abu ne duk wata siffa ta Allah da aka ambata akwai wata fa'ida ko darasi da ake so a gina maka a kai so ake ka yi imani da ita siffar dokar da aka baka bayan bayanin siffar kawai ka bi cewa aka Allah na sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya ya ce waye zai bauta min karɓa wa zai roƙe ni amsa mishi yanzu shi kenan ana bayyana maka cewa ƙarshen dare lokacin addu'a ne tashi ka yi sai ka watsar da wannan fa'ida sai ka koma kana cewa in kuka ce yana sauka a daidai lokacin da za mu tashi muna sallah muna addu'a don ya karba tun da ya sauko a daidai wannan lokacin rana tsakace a wata ƙasar amsa ita ce kai dai an baka umarnin ka tashi a ƙarshen dare eh to ka bi umarnin shi ma wancan an ba shi umarnin e ya tashi ka bambance min wannan amsar me yasa ba ka yin tambaya cewa mala'ikan da ke bincikar mamata kwaya ɗaya ne sannan sai ɗayan da ke bincika ayyukan sharri shi ma kwaya ɗaya ne shine munkar da nakir hadisi ne sahihi al'imamu ahmad da tirmidhi suka ruwaito waɗannan mala'ikun kwaya ɗaya ne munkar ɗaya ne nakir ɗaya ne amma a daidai lokacin wane yana afghanistan ya rasu wane yana sokoto ya rasu an saka su a kabari a lokaci guda kuma munkar da nakir sun bayyana gare su kuma kwaya ɗaiɗai ne ya ka iya amsa wannan a kwakwalwarka sannan mala'ikan mutuwa da Allah yake cewa kul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wakila bikum mala'ikan mutuwa da zai zo ya ɗauki ranka kwaya ɗaya ne a daidai sanda yake ɗaukar ranka wane yana can birnin kabishi ma yana mutuwa a daidai wannan lokacin daƙiƙa ɗaya za ku mutu kuma mala'ikan ne ƙwaya ɗaya zai ɗauki ran ba wai mala'iku ne guda biyu ko da yawa ba yaya al'amarin yake ashe yanzu ba wai tambaya za ka yaya wannan mala'ika zai ɗauki raina yana ɗaukar ran wane ba shiryawa mutuwar za ka yi idan ka shirya wa mutuwar kana jiran in ba a baka amsar wannan matsalar ba ba za ka shirya ba ko kun fahimta jama'a abin fa da 'yan bidi'an nan suka kenan suka ce idan kuka ce yana sauka to kaza to kaza to kaza to kaza sai suka ce to wannan hadisi yana da rikici a bashi don haka ba za su tashi su yi sallar ba ba za su tashi su yi addu'ar ba kun fahimta jama'a a daidai lokacin da zaka ce kai fa idan malamai ba su baka gamsasshiyar amsa ya za a yi munkar da nakir su ne maka tambaya a nan cikin kabari a zaria sannan kuma suna jalingo su ne na tambaya a cikin kabari a jalingo a lokaci guda na haka wannan hadisin a aje shi don haka sai kai zamanka ayyukan baka ce a ah, yo ayyuka ba cewa kuka za a bincike a kabari ba mun kawo muku tambaya kun idan haka ba wani aiki da za mu shirya sau da haka jama'a ya kamata ku gane alhadis hadith ana imani da su a yadda suka zo ba a ƙaryata su ba a ta'awilinsu ba a kuma fawwala al'amarin tun farko a ce ba a yadda ba ko kuma wannan abu dai ga Allah ne a'a sai a ce an yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sauka yaya saukar take sai a ce an fawwala ga Allah in ya sauka yaya ya baro saman bakwai sai a ce a bar wannan ga Allah to yanzu a ƙasan kenan ta yaya zai koma sai a ce a bar wannan ga Allah waɗannan abubuwan su ne ake tafwidi a ciki amma imani da saukar fa dole a don ta zo a cikin nassoshi قال ابن وضاح الامام ابن وضاح yace sa'altu yusuf ibn adi an nuzul na tambayi malami na yusuf ɗan adi game da saukar Allah maɗaukakin sarki qala na'am yace haka abin yake uminu bihi na yadda da shi wala ahadun ko wala ahuddu fihi haddan sai dai bana yanke wani haddi in ce ga yadda Allah maɗaukakin sarkin ke sauka wasa altu an hubna ma'in na tambayi haya dan ma'in faƙala ya ce wala a huddu fihi haddan na yadda da cewa allah na sauka ƙarshen dare amma ba zan yanke wani iya wato ba zan yanke wata kaifiya ta yadda yake saukar ba kala muhammad malam muhammad in aka ce muhammad ɗinnan nan fa har yanzu yana magana akan wa akan ibnu abi zamani ina fata an gane muhammad ibn abi zamanin ya ce wa hadith yi yubayyinu an allaha jalla wa ala ala arshihi fi sama'i duna ardi wannan hadisi ya nuna cewa Allah maɗaukaki yana saman al'arshin shi ne ba a ƙasa ba wa huwa aidan bayyinun fi kitabillah har wa yau wannan magana bayyananniya ce ƙarara a littafin Allah wa fi ma gairi hadithin sannan a cikin hadisi wanda ba guda ɗaya ba an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ta'ala Allah ya ce yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi Allah ke jujjuya al'amura daga sama zuwa ƙasa Allah ke juya al'amura daga sama zuwa ƙasa wannan dalili ne akan me Allah a sama yake ya ya'ruju ilaihi sannan kuma sai al'amarin da ya juya a nan ƙasa sai ya koma zuwa gare shi ya hauhau zuwa gare shi abin da za ka ce me yasa waɗannan nasoshin suka ɓace wa 'yan bidi'a daga cikin dalilan jama'a shine karantar da mutane alkur'ani ba a bisa hanya ta malaman farko ba wadda na yi maganganun nan a baya ku zo ku yi ta karantar da mutane alkur'ani su haɗa hadda alkur'ani ku zuba musu girman kai cewa kowa ya haddace ƙur'ani amma bai san ma'anar shi ba in ma ya san fassara ya sanin fassarar shi ne da larabci amma menene ma'anonin da shi wanda ya zo da ƙur'anin ya fassara bai sani ba don haka wannan at al-mubtada'a ta karantar da alkur'ani dole ne a guje ta shine a zo ana karantar da alkur'ani ala tariqati salafiya. a karanta maka ayoyi a fassara maka su a kawo maka ma'anoni a tattauna a tattauna ka ji ma'anarsu duk wanda yake sauraron mu jama'a ya je dauki jeren giyar kasusuwan karatunmu da muka sawa abba aji abin nan ya haya iula wannan manhajiyar ita ce manhajiyar da za a karantar a karanta maka suratul fatiha a yi maka bayanin ka'idojin karatun sannan malamin ya yi kayi ya yi kayi ya gyara maka kurakurai in ta kama kana da taurin kai kana da rashin jin magana a tsula maka bulala sunna ne shi kan shi bulala a tsula maka bulala in ka sa taurin kai malam ya kamo ka a ɗaure ka sai ka gama sannan a kwance ka duk sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi duk waɗannan manhajiya ɗin ina son ku gane su salaf ba wai su ne yake da daraja ban da rigarsu ba komai nasu za mu kwaikwaye su a kai yasa kuka ji kwanaki na ce muku salaf in suna training me suke sawa doguwar riga suke sa sai su yi ɗamara ko kuma yanzu irin na yahudu kuke yi ahli suna za a tafi training sai kowa ya sa t-shirt wani ma ya sa hana sallah hana sallah magana ta ƙare salaf za su sa doguwar riga ne sai su ɗaure tsakiya ko jihadi za a je haka suke yi to amma yanzu fa ahalin sunna ne za su je training sai su yaya sai ga wannan ya sa shed ya kulle ta ya sa irin wandan arna wandan ma a ɗinka maka irin na salaf shine wadatacce salaf suke ɗinkawa mai hantsa yadda ta kama ka yi tsalle ka dira can akwai allowance amma nan kai tsalle sai bele sai a hange ka na fata an gane na mala <laughs> eh Ato? Eh a wannan ba dalili ba ne ba janjami ba janjami kuma da bambanci ai janjami da bambanci Allah ya kai mu karatu na gaba na wannan littafin zan zo muku da yadda hatta yadda salaf suke yi din ba ɗaurewa ne suke ba irin na majanyin mataka ba ɗaurewa suke ba naɗawa suke amma naɗawar systematic naɗawa ce yadda ba za ta cire ba <laughs> wa alaikum salam yo ai yanzu ne ma ya dace a yi da doguwar riga da malin malin ma kenan ko kun fahimci hujjar shi wai zamanin da saboda da takobi ne yo takobi ba ita ce kamata kenan a sa wa shat ba in haka ne saboda sai an yi haka an yi haka yanzu ko bindiga ina nan din nan gaba ɗaya sai in kwantar da ku gaba ɗaya a haka ina zaune lafiya lau ashe ba ta buƙatar a bi sunna kawai jama'a a bi waɗannan mutane da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu hatadu. idan kuka bi shi za ku shiryu suka bi shi suka shiryu sai da suka wayi gari jama'a a jahiliya ba suna yaƙi ba amma da ya zo har sai da ya koya musu ya ake tsayawa inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus saboda haka sahu yake jera su lokacin da ya zo da wannan a duniyar yaƙi ba a san wannan tsarin ba in aka zo kawai inda rududu ake a shiga allah ya ji kan wanda ya mutu amma annabi sai ya tsara sai a ja sannan a tsaya a yi addu'a sallallahu alaihi sallam sannan in ta kama sai a ce a zo a yi mubaraza ku fito da mutum ɗaya mu ma mu fito da mutum ɗaya a fara gwada kwanduwar mutum ɗayan ku da mutum ɗayan mu a sake gwada da wane da wane a sake gwada da wane da wane to shikenan sai a ce to bismillah musulmi kabbara za su su tafi arna kuma ya kuwa za su dole ne komi namu jama'a matsalar ita ce in ba mu karanta waɗannan ƙur'ani da hadisi an fassara mana a bisa manhajiya ta salaf ba ba za mu iya nasu ba ba za mu iya nasu ba babu yadda za a yanzu saboda kana da digiri goma ka shiga soja ran da ka shiga gobe a ce ka zama general zai yiwu sai ka ci tuwansu ka shiga trading ɗinsu ka iya gane al'adunsu da ɗabi'unsu ku duba ku gani ahalus sunna da ke bin manhaji na salaf in sun zo sallah suna hada sahu haka ne irin yadda suke hada sahun da zaran bako ya shigo masallacin ana kallon tsaiwar shi kawai sai a gane bako ne saboda mai saboda bai riga ya dahu a cikin wannan rayuwa tasu ba Allah madaukakin sarki ya taimaka bari mu samu wuri wanda za mu tsaya jama'a wa alaikum salam ina zuwa wa qala ta'ala Allah ya ce amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama' an yursila alaikum hasiban sata'lamuna kayfa nadhir Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu nan kun yarda ko kun yarda wanda ainihin wato yake sama wane ne yake sama Allah madaukakin sarki shi yake sama amma yan bid'a an suka zo sai su ce abin da ake nufi mala'iku kai nan bid'a ba fa yana cewa mala'iku ne dan ya yadda mala'ikun ba so yake karkatar da waccan fasara taka ne dan haka zai iya cewa tsuntsaye ma in ta taso zai iya cewa duwatsu shi dai abin da yake so ya karkatar da waccan ma'ana in dai ya karkatar da ita shi kenan. wannan ɗabi'ar ta 'yan bidi'a a aƙida fa ita ce ta shigo babin fiƙihu kamar yadda na gabatar muku a darussan nan 'yan bidi'a ba su yadda fa aiki da shari'a ba ne ina son ku gane wannan to wannan sharrin shine sai ya shigo hatta cikin ahli sunna saboda da yawa yau akwai malaman ahli sunna a ƙasar nan 'yan bidi'a ne suka karantar da su idan ɗan bidi'a ya karantar da kai to allah ya kiyaye ka shiga bala'i matsalar ita ce sai a kawo mashi hadisi annabi sallallahu alaihi sallama yana runguma hannu madadin shi kenan annabi na runguma hannu a sallah ya bi kawai zauna lafiya sai ya ce to ai kaza to ai kaza to ai kaza yanzu me yake so a koma ana sakin hannu to ya taimake mu ya kawo mana inda annabi yake sakin hannu sannan mu saki wancan na rungumewar a'a wannan din yake so ya mana asara ya mana cikin da babu uba ya tafi ya bar mu babu wannan hadisin shi abin da muke kuma ba mu da hadisi a kai annabi na jilsatul istiraha a yi sai ya ce a'a to wanne ne annabi yake sai ce a'a wancan dai da kuka ce ya tabbata a'a a aje shi to wanne za a yi a'a kada dai a yi wancan na rantse da Allah da 'yan bidi'a da ashabul ahawa idan ba a yi musu tawaye a cikin biyayyar Allah da manzan Allah ba ba za a taba bin alkur'ani da sunna salin alim ba shine sai mun riga mun yanka kanmu mu ce to mu fa mun riga mun yanke shawara mun yi gaba da zagi da sharri da kazafi da raddin ku ba zai dame mu ba amma wallahi in dai za a waiwaya a dube su sun ce kaza wannan ayar a amintun man sama kun amince da Allah wanda ke sama an yaksifa bikumul arda ya kispe kasa da ku fa'iza hiya tamur ma ma'ana tamur ma ma'ana tamur ba wanda ya sani ha ha ta taharrak ta taharrak ma'ana kun amince da Allah wanda yake ainihin wato a sama ya kisfe duniya da ku fa'iza hiya tamur kenan sai a gagata tana girgiji tana girgiza ƙasa ko kuma tana tana abin nan tana jajjaga ma'ana abin da ayar take so ƙarshen yana tabbatar da tsakiyar ne fa'iza hiya tamur fassara ce ta an yaksifa bikumul arda Allah ya kisfe ƙasa da ku sai ya zama ga ƙasar yanzu tana girgiji kuna cikinta kun amince haka to wane ne zai haka Allah to sai su ce mala'iku ce kun yadda mala'iku suna sama sai a ce e to amma kuma kuna cewa Allah yana ƙasa da mala'iku kenan kuka ce Allah na ƙasa amma kun yadda mala'iku ne a sama to yanzu Allah yana ƙasa da mala'iku kenan kun yadda yanzu akwai wani abu da ke sama da Allah wato dole ne ahli sunna su zama suna da magana don dan bid'a zai maka ilzami ne ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu nan ka yadda Allah na sama jama'a ku ji ba shi ya gama hayaniyar shi sai ka ce na yadda ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan kai baka yadda Allah na sama ba kamar yadda Qur'ani ya faɗi ba a jin kunya dan a ya kamata ku gane ba a mishi kara amma in ba haka ba sai zo ce abinda suka yi wa ibn al kenan sai a dora shi akan jaki ranar kasuwar garin sai a kewaya ana salati la mafi yan kasuwa kuma har yanzu jahilai ne ba wai tun da ba sai a ce ku dube shi shi ya ce in ka saki matar ka saki uku za a mai maka da ta a sake ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai ana ta mamaki to kamata ya kuma ku haɗa wa'azi ku ce yanzu nan jama'a hukuncin da manzan Allah ya ne kuke kyama yanzu nan ba kwa kaunan manzan Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai suna neman su ci kasuwar ku ne dole ku san yaya ya suke tunkara ku ya don kawai sai mutum ya zo ya ce yanzu kun yi wa Allah wuri sai a ce a'a idan cewa Allah a sama yi wa Allah wuri ne shi wa kanshi me laifina in yayi wa kanshi na ce yayi wa kanshi me laifina yayi wa kanshi wuri ni na ce yayi wa kanshi wuri me laifina so da haka abubuwa ne waɗanda jama'a kamar wata siyasa da kafirai suka yi mana ku duba jama'a eh bible ya tsine wa duk matar da ta bayyana kanta aka gani to amma yanzu kirista ce za ta taho maka wa'azi kanta a buɗe da bible a hannunta da ya tsine mata albarka ta ce za ta yi maka wa'azi ba korarta za ka yi ba cewa za ka yi kawo, kawo littafin wannan menene littafi mai tsarki eh to ki karanta nan ki mini sharhi a kan shi tare da alaƙar yadda siffar jikinki take in ta kasa sai kai mata bayani don haka sai ka ce ke baki imani da littafi mai tsarki ba tafi ki bani guri to amma ba haka ba sai suka zo suka saka wa matan mu kyamar hijabi mace sai ta wuce yanzu a abuja da babban hijabi sai ka jana usama bin ladin usama bin ladin saboda haka matan musulmi na abuja sun daina yawo da hijabi sai ta sa gyale ko kuma ta sanya dan wannan makala na a wuya amma birki ɗan hijabi baka ganin shi a abuja niƙabi baka ganin shi a abuja me yasa saboda wannan irin makircin nasu amma goben suka tashi zana hoton maryam sai su yi ta da hijabi in ka zo da ɗagaggen wando sai a ce usama bin laden in ka zo da gemu sai a ce usama bin laden gobe in ka ga hoton annabi isa sai gan shi da me da ɗagaggen wando da gemu to duk waɗannan abubuwa ma'asir al-islamiyya ne al-asala amma sai suka kyamatar da mu mu kuma wai saboda rashin iya siyasar duniya sai muka kyamatu mutum wai yana karatun injiniyarin wai wannan dalili ne akan ya rage gemu ba a face mishi ya rage ba wai dalili ne akan wai shi yanzu injiniya ne ya rinka sanya guntuwar riga wai shi yanzu lauya ne dalili ne ya rinka sa court ya kamata jama'a mu shiga cikin taitayinmu wannan